Foto na uku Yesu yana magana da Nakudemu, Yohana Sura uku aya ɗaya zuwa talatin da shidda. Nikudemu yana ɗaya daga cikin shugabannin addini na Isra'ila, Daddare ya tafi wurin Yesu domin yana so ya ƙara koyawa daga cikin maganar Allah. Yesu ya sani da Nikudemu bai san maganar Allah ba sosai. Yesu ya ce ma Nikudemu, idan ba a sake haihuwar mutum ba ba ya da iko ya shiga mulkin Allah ba. Nikodemu ya yi mamaki har ba zai iya gane wannan ma'ana ba, ya tambaye su ya ce, Ƙaƙa za a haifi mutum bayan ya tsufa, yaya za ya shiga cikin cikin uwarsa ta sake haifuwarsa? Yesu ya amsa mana Nikodemu ya ce, ruhun Allah za ya ɗauki sabon rai cikin mutum, da haka mutum zai zama ɗaya daga cikin ‘ya'yan Allah, sa'an za ya shiga mulkin Allah. Ya kamata mu yi tunani da hankali bisa ga abin da Yesu ya faɗa. Lokacin da muka karɓi Yesu, ya zama mai cetonmu. Ruhun Allah za ya sanya sabon rai a cikin zuciyarmu. Wannan shi ne ya zama an sake haifuwarmu kenan, mun zama sabuwar halitta kuma, mun zama ‘ya'yan Allah, ba za a sake haifuwar mutum ba a cikin mulkin Allah, domin ayyuka masu kyau da ya aikata. Ruhu mai tsarki na Allah shi ne ke ba da wannan sabon rai. wannan sabon rai da Allah ya bamu shi ne ake kira rai na har abada, baya da iyaka, za mu kasance kullum domin Ruhun Allah za ya zama cikinmu har abada abadin, ba zai kuma fita daga cikinmu ba har abada.